Assalamu alaikum. Yalla bai, zance ko aboki na. Ko <laughs> da dai duka ɗaya ne. Na ji voice note ɗinka saboda haka duk da dai ba interview kake yi mun ba a matsayin ka na ɗan jarida zan faɗa maka mayan ɗina. Idan har kana tunanin wai in je in yi rajista da censorship board shine zai san zauna lafiya. inda yana shiga irin waɗannan matsalolin to da shi ne solution tuntuni da na yi amma ni a gurina shi ne fita daga kaniyo ɗin in koma gefe in zauna in yi kallo in ɗan rika duba abu a cikin sana'ata na harkar me zan iya yi ya ɗan kawo min abin da zan zan ci gaba da kula da kaina da iyalina da dai ma sauran mutane da nake dan ah, taimakawa da shauransu ina tani idan na fita na koma gefe shi na samu sauki saboda me yi tunani na duk wannan abin da ake yi wasu mutane ne da suka haɗe kansu a cikin masana'antar sun hana ni yin komai kuma sun raba ni da kowa abin da nake nufi da sun raba ni da kowa shine har kuɗi suke biya mutanen nan ake a kan kar a postin ɗin hoto na ko wani abu da ya kamanci eh, shashi na na rantse maka da girman Allah ina nan da alert da kuma texas da voice note da ake yi wa waɗannan yaran da ake raba su da ni confirm kuma ana kiransu an ba su kuɗi wasu aka yi musu alkawarin aiki shikenan za su cire hotuna na su ci gaba da kawai in na yi makarya ka je ka duba ka duba duk masana'antar ka duba wane ne a cikin account ɗinsa za ga hotuna wallahi tallahi ba su da yawa saboda duk an siye su wasu kuma ba kuɗi aka basu ba kawai an musu kwaɗaita musu ne za a daina kiransu aiki za a daga cire sunansu da shauransu aiki saboda idan ba su daina mu'amala da ni ko sun daina post dina ba ka gane ko saboda haka abin ya na ya cushe har ba na iya tunani mai kyau ma sai na duba ni me zai zama min sauki saboda ba ni da kowa cikin masana'antar gaskiya wanda zan ci wannan kai da fata zai tsaya min ko a bayan idona ko a gaban idona wane zai tsaya min wannan ka gane duka na samu problem da mutane da shauransu saboda mai saboda idan mutum kana yin mu'amala da mu'amalar sana'a ka kara zube ba tsari babu komai so kuma har ka bari mutane suka saba da kai haka to duk lokacin da ka kawo tsari to zai zama wannan tsarin ya yi effectin din waɗannan mutanen da suke cin karensu ba babbaka da sunanka ko kuma da tarayya da kai wannan shine abin da ya dan dinga kawo matsaloli da shauransu so ni da na yi tunanin na ce okay to bari rabu da wannan masana'antar idan na ce na fita to shi kenan za su samu kwanciyar hankali za su yi fati su ci karansu babbaka su yi abin da suke so ba tare da sun kalla Adamu ba wallahi lazim na ce na fita ne ba don ban san masana'antar ko kuma ban san waɗanda suke cikinta ba a'a amma dai na tabbatar da yawan aka waye gari aka ce Adamu ya mutu to ce za kawai abin da za a ce Allah ya ji kansa iyalina ‘ya'yana ban san halin da su kasance ba saboda me saboda muna yin abota ne wanda bai shiga zuciya ba yawanci sai ka ga mun yi kayi shekara goma da mutane a cikin masana'antar ba su san iyayenka ba ka san nasu ba kawai alaka muke yi kawai ta baki da baki da kuma ganin ido ban ce duka ba akwai waɗanda suke yi suke shiga lamarin lamari ta wani bangare da ya zama cewa wannan shine abota ba wai abotan baki ba akwai wanda suke kokartawa kan haka amma dai for now ni ba da kowa tunda har na gano cewa ba ni da wanda zai taya ni rigima ko kuma ba wanda zai shiga mun rigima ko kuma eh, in an yi mun ba wanda zai iya tare mun to me zai hana ni kuma in yi wa kaina shi yasa da zarar sun bi can sun bi can sun zage ni ko sun yi wani abu raina ya bace ga na fito na yi magana saboda shi ne kawai samun sauki na in ban fitar ba to zai ta na? to shi yasa daga an yi kawai in suka yi ko suka sa yaran suka yi ko suka duka ana kana zaune fa za ga kawai haka kawai na yi wani abu a can sai ga wata yarinya ta hau ta bani amsa ko wani eh, ya hau ya bani amsa bani da alaka da shi rigima ba ta haɗa ba haka kawai so eh, in dai in na je na yi rajista waɗannan mutanen da suka sa na a gaba suna buƙatar lallai sai sun gabana nan za su rabu da ni sai in je in yi kai idan mahaifiyata ne aka ce ita masa sai ta yi rijista kafin ci gaba in dai zai sa in samu kwanciyar hankali wallahi lazim zan yi amma babu kwanciyar hankali saboda mutumin farko da ya fara zalunta ta a wannan halin da nake ciki shine shugaban tace fina-finan sallan da na zo ya fara hana ni wasana bayan kowa ya yi wasanninsa ya gama ni lokacin da na zo aka ce ba zan yi ba haka kawai sai na je na yi clearance wallahi duk cikin artist din babu wanda yayi babu wanda yayi eh, wannan yayi eh, eh, clearance to wannan zalunci ne karara ni kuma nake ganin cewa ke to in dai haka ne mutumin nan na ga dama ya haɗa kai da waɗancan mutanen da ba su suna sun fara bashi umarni kenan akan ya rika shiga ana prostration ana prostration ne sai na ce to wannan shine na farko in na ci gaba za a ci gaba da yi da haka bari fitar da kai na koma gefe in yi kallo tunda already harkar magana ta gaskiya ta koma shine wannan ah, mutanen ana tsoron su ko ana tsoron shi duk ko mene zai yi ba daidai ba ko kuma wani abu da ya shafi ah, harkar da za a ce ok ah, ya kamata a dauki mataki akan shi wani abu babu wanda yake iya yi kawa shakka yake yi saboda mi saboda wani director ne kar a bashi fim da shi ya ce ba zai ba wani producer ne kar a bashi kaza ya ce ba zai mai aiki ba wani mawaki ne ba zai sawa ga duk irin waɗannan abubuwan shine yasa wasu suka iya suke yi su rufe idan kunnin su ga gaskiya ga wannan amma ba za su iya fitowa su kare ta ba ko wani abu ni kuma bai iya wannan abun ba babu wani mutum a masana'antar nan da nake masa kallon cewa yana da wani personality ko wani baiwa da Allah ya washi wanda zan jawo shi don in yi amfani da shi ba don Allah ba wallahi na gummace har abada kar in kira shi in dai abin da zan kira shi in ba shi gudunmuwa eh, siyasa nake so masa ba na bukatar irin wannan rayuwar da haka da na ga sun hada an yi min wancan hukuncin sai na ja na fito na faɗa akwai waɗanda nake da mutunci da su a cikin harkar suka ce me yasa ne haka ba wanda na baiwa hujja saboda me saboda ba su san halin da nake ciki ba ba su san cewa idan na je bacci yaya nake yin bacci ba wallahi wallahi wallahi wallahi ne makarin zuwan dan musulmi guda uku sama da shekara biyar ko uku wallahi ba na bacci sai na sha maganin bacci in ko ban sha ba wallahi bacci ba zai yiwu ba to a wani dalili to yanzu kaga na ce na fitan amma duk da haka sai da aka kirkiro wata hanya kuma da ake nema a sake zalunta ta a kwantar da ni akan wai ban yi rijista ba rahaman da fim din ta ne kuma wannan yarinyar tana da ah, nasibi duk abin da ta taba duk ka gani duk abin da ta yi ana tana da matsala da mutane yan arewacin najeriya kan irin shigan da take yi wanda su suna ganin ba daidai bane ko kuma ce ah, ba daidai bane wannan yarinyar Allah ya mata nasibi amma fa bata yi rijista ba kuma fim ɗinta ne wannan fim ɗin an yi sansarin ta haska ta je wurin dija ta je wurin baban cinedu ya je wurin waye kwanaki falalu wannan aboki na falalu na san zaka san shi director ne to falalu ma ya haska fim ɗin shi sukutun guda ba shi da rijista why always adam zango me suke nema a wurina ka gane ko yanzu na fita na ce na fita kane kuma na zo zan yi wani abu wasa sun ce ba zan yi ba an gayyace ni biki bai isa in yi ba already wannan mutane ba sani ba ni ne kadai na san cewa an riga an yi min wannan kashe din in ba haka ba za a kama ni na daina karban komai da ya shafi eh, wannan a Kano saboda in zauna lafiya ka gane ko so eh, waɗannan mutanen duk ba su rajista sun je sun yi amma ni na ci an ce wallahi idan na kuskura na zo sai an kama ni babu dalili wato in na ce zan ci gaba da baka eh, faɗa maka irin abubuwan da nake fuskanta a masana'antar nan yanzu za ka sai ka ji ni ma a Kano tana da bambanci da kowace irin jiha a arewacin Najeriya. Na farko kuma ita ta filafinai an sa ta ne domin ta kula da addini da al'ada na mutanen jihar Kano. mutumin da ya yadda ya girmama mutanen Kano ya yadda ya mutunta mutanen Kano dole ne ya bi abin da ke dokokinsu wanda majalisa ta tabbatar da shi tun dubu biyu da duk mutumin da bai da wannan abun ba bai zai girma mutanen Kano ba. Da yadda cewa nemi ko kuma harkar fina-finai na Cewa hanya ce ta sadarwa wadda za ta haskaka addini da al'ada ba. A yadda mutanen Kano da suke. Kowaye mun haƙura da shi ko da ku jamara ce ta da wasu na shi wannan jarumi ya yi bayani cewa na shi ba zai yi zai wa'annan ka'idoji da lafiya za mu shigo mu ci gaba da faranta wa masoya amma na so masoya na sani cewa babu wata jiha da nake so a najeriya da ta wuce jihar kano sannan babu masoyan da nake alfahari da su fiye da na ko'ina a najeriya da ya wuce masoya na jihar kano kuma allah ne suka musu sona shi zai iya cire musu duk iya bakin kokari na zai kokari in ga ban lalata wa masoyana zuciyarsu ba zan ci gaba da kokari da abin da suke bukata in kawo musu shi su ko masu nema na da shari ubangiji allah ya mun katangan karfe tsakana da su sai hakuri barin samu zuwa kallon mati a zazzau ba duk wanda yake da sha'awan gani to ya je ya kalli fim din tun da ina ciki amma dai a yi haƙuri kowa yana kallon yin abubuwan da ake yi min ba ni da ƙarfi ƙarfi na sai na Allah ne ba ni da wani abu da zan iya yi saboda ba ni da wani goyon eh, an hana ni wasan sallah ban yi wasan sallah ba gani da tafiyata ba ba da ya rabu haka zalika idan an hana ni zuwa haska fim ko kallon fim ma to ai Eh, shi ma hakan ba zai hana ni ga wani garin haska ba alhamdulillah ina fa cikin fim din in dai har za a iya bari masoyan da za su zo kallon fim din su shiga fim din su kalla kuma su ganna a ciki to menene dalilin da zai sa kuma in naji za a kama ni <laughs> ka gane so wannan wani tarko ne da aka dade ana kamawa ana kafawa don a kama ni kuma Allah bai ba sa ba kuma na rantsi da Allah in Allah ya yarda Allah ba zai taba ba su sa a su wulakanta ni ba na san su ai dukkan su duk wanda yake da hannu a cikin wannan abin da ake so a nu ina so ka sani cewa wallahi ba shi da abin da zai faɗa a kai na da mummuna da na yi masa a rayuwa in ka tambaye ni ban san me na yi musu ba amma dai ba sa